muna yi ma ‘yan uwanmu jama'ar musulmi na wannan gari na dini da sauran maƙwabta da suka halarci wannan bajire mai sharin albarka domin gabatar da muhadara da za a yi a daidai wannan lokacin insha Allah subhanahu wa ta'ala wata bayani ya riga ya gabata na sanarwa cewa in Allah ya kaddara ya nuna mana a yau ranar talata ashirin da biyu ga watan Muharram hijirar a anan ga watan daya na musulunci wato hijira da shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in a yau ashirin da biyu. don sha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda an ka ma yan uwa cewa malam Abu Hurairah Muhammad limamin masallacin Alu Estate ko Alu Kotas ko Badon Hanya ma'ana gidajen da suke na cikin Badon Hanya in Allah ya so zai gabatar da muhadara kamar wanda an ka kuma muhadara abinda a takenta ko abinda ta kunsa shawarwari na ko kuma shawarori guda goma sha shida da malam zai basuwa zuwa da samari waɗanda alhamdulillah kamar wanda muka sani kowace al'umma tana kawo tana takama da bugun gaba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata na samari waɗanda samari ko matasa su ne manyan gobe su ne shugabannin gobe su ne uwaye na gobe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan muhadara da malam zai gabatar mana Allah shi mishi muwafaka da karanta daidai da wadin daidai ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a akan karbar karantarwar duka ga wanda aka karanta da mu mu je mu yi aiki Za haka akwai buƙatar saurarawa saurare na fahimta muna roƙon jama'ar musulmi na wannan gari da sauran duk wanda sauti ka kai gare shi da ya tsaya ya saurara saurare na fahimta ba daidai ba ne a yi karatu a tsare a watse mutane su tashi ne ce ka ga abin da aka ce jiya ka yi abin da aka ce jiya ka yi kaza ka yi kaza wannan bai yi ba ka taho ka fanka ka zauna ka saurara ka ji saƙon da za a hisuwa ga ainihin samarin musulunci Allah ya samu rayuwar mu albarka da kuma rayuwar samari Allah ya shirya mana su albarkar Qur'ani yanzu albarka da alheri da rayuwar manzo insha Allah ba zan ja mu da nisa ba zan miƙa abin magana zuwa ga ainihin malamin namu domin ya ci gaba da gabatar da wannan mahadara insha Allah bayan ya gabatar da mahadarar akwai malam Muftari Muhammad Sari wanda zai yi tarihi duk da duk lokaci ya babu. الله شمرا موافق على ذلك أكرمك الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya aminci ne ka tabbata da mafi bikin manzanni cikin annabawa bayan haka alaikum wa ya ko a addinin musulunci sallama da fata alkhairi da maraba da da suka tattaru da ba lokaci ba sai don su ci safon addini bayanin Allah ya ce manzo Allah ya ce alhamdulillah game da wata da gabatarwa wayannan wasu shawarori ne ta kaitattu guda goma sha shida da suke fuskantar yan mu samari wanda kuma suka gane mu dukkanin mu da muka halarta muna fatan amfanin su ya gane mu gaba muna fatan kuma Allah shi mana muwafaka a wurin bayani kuma ya sa mai aiki da abin da za mu ji ba tare da can lokaci ba ya ko yan uwa samari ya ko matasa waɗanda kyakkyawan da ku gare ku ko masu imani ne da ubangijinku ya ku matasa wanda suke abin fatan mu gare ku ku zama taurarin sararin samaniyar kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Samari yan gomu da muke muku buri da fatan ku zama masu amfani ga al'ummar ku da addinin ku da ku kanku. Abin da muke roƙo ga Ubangiji ya haɗa mu da ku akan tabarkin gaskiya da shari'a da biyayya ga sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam karshe ya hada mu da ku a gidan tsira tare da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gaba ya ku ƴan uwa samari mutu. wayannan wasu shawarori ne masu muhimmanci zuwa gare ku fatan Allah ya amfanar da mu da ku da wayannan shawarori da baiwa sai da karimci ne ko ya arzuta mai ikhlasi ga faɗa da aiki insha Allah wata ara ga shawarori nan zuwa ga ku da sauran dukkanin ma'aurata shawara ta farko shawara ta farko abin da ya shari dangantaka tsakanin matasa da mahaliccinsu Ubangiji Allah, na haƙoƙan da suke a kansu na Allah subhanahu wa ta'ala, na tauhidin Allah, tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul asma'i wa sifat. Wannan muhazara tana ba da shawara zuwa ga ‘yan uwan mu samari, ‘ya'yan mu samari, ƙannen mu samari, su yi ƙoƙarin tantance haƙƙin da yake a kansu na Ubangijin su ta da tsayi su ga cewa sun karanci aƙida ingantatta tauridi tatacce don su san Ubangijin su da yadda ya cancanci a bauta mai shi kadai don su san abin da yake ya kaɗai da shi na halitta da sauran tafiyar da abubuwan halitta samarwa da rasarwa. don su ƙoƙarin tabbatar da tauhidi a sunayen Allah da sifofinsa tabbatar da su kamar wanda suka zo a alƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da tawili marar dalili ba ba da karkatar da ma'ana ba wanda ta ce babbar shawara da malami a halariyar fasuwa gaba ne ga al'umma tabbatar da tauhidi a wani ma ya wa al-mukallaf tasihu imani shawara ta biyu abin da ya ya samari da dangantakar su da manzon da ubangiji Allah ya aiko a cikin wannan al'umma Shi ne annabi Muhammadu dan Abdullah ba ne ba shi ya turo shi littafin alqur'ani da haske da shari'a kuna cikin shi wanda ya nemi shari'a daga ya yi gaban kasa ya dace wanda ya neman shari'a a wajen alqur'ani ya bace bai da tsara. to ya ku yan uwa kamari shawara ta biyu dole ne ku yi tsaye ku tantance abin da a tsakaninku da manzon ku. na wajibin da yake a kan ku game da manzo sallallahu alaihi wasallama na wajen sun yi masa da'a da biyar sunna da kaurace ma bid'a wadda ba a musulla da karantarwa masu wanda masu dawa suka kyautata ta duk wanda masu kawacewa suka kawace ta Duwada wanda masu tallanta suke tallata ta duwada masu kururuwa game da suke kururuwa dole ne mutum ya zama ya kafa rugaruge ne a kan abin da ya kunshi bayanin manzonsa da Allah ya turo masa da littafin shari'a al-Qur'ani ya kai dan uwa samari bai kamata a sade ka kayan sanyin gwiwa ba ko kayan sakaci game da abin da shafi hakkin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda an samu tangarɗa ko na ƙasi ga abin da shafi masaniya cikin kare ka game da hakkin ka, to ta wannan hanya ce masu farautar imani masu farautar aƙida suke iya farauce ka da ka a cikin ƙungiyoyin halaka da ko bata da hanyoyin ƙasa. Shawara ta uku ya goyon ruwa samari abin da ya dangance ku da littafin Ubangiji, Al-Qur'ani. samarin da suke rayuwa a wannan duniya ta yau a daidai wannan zamani ya mu'amala ku suke da alƙur'anin ubangiji hanya a matsayin mu na samari muna da kuzari da himma da yunƙuri da abin da ya shari karatun alƙur'ani da neman ilimin alƙur'ani karanta shi gaskiyar karanta shi aiki da shi riko da shi ga abin da shahi da mu'amaloli da ɗabi'o'i menene alaƙar mu ko dangantakar a wannan rayuwa da alƙur'ani a cikin tsawon samayin wanda wannan alƙur'ani da Allah subhanahu da Allah ya bai ga manzon wannan al'umma sai ya kira da zuwa da tafarkin shari'a da hanyar gaskiya ba wanda zai sa shi gaba a rayuwa ne ba ce sai ya yi nasa ba wanda zai kuya masa baya ya kukkure ma hanyarsa ya yi kyamar karantarwarsa ya kawace masa ba ce sai ya zama a cikin tsawon halakakku ba ce sai ya kasance ya yi zancen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sautin Qur'an Allah yana ba mu labarin yadda manzo ya kira ko ya roƙo ga Allah subhanahu wataala ko ya koke wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo yake ya Allah jama'a ta sun rike wannan alqur'ani abin kaurace ma mahjura kaurace ma alqur'ani kaurace ma alqur'ani malamin su bayani kala kala akwai kaurace ma karanta shi akwai kaurace ma aiki da shi akwai kaurace ma neman waraka da shi ta hanyar da ta inganta akwai kaurace ma hukunci da shi akwai kaurace ma hujja da shi to kowannen su nau'in kauracewa ne to a matsayin ga dan uwa samari musulmi sai ka aure kanka anya baka sifantu da wata sifa ba ko baka ɗabi'a da wata ɗabi'a ba da za a iya fassara ta a matsayin ka kawace ba Qur'ani littafin Ubangijinka da ya sauko don ka gina rayuwarka kan nasara ka rayu a kan nasara ka abu da Allah ala a kan nasara da babban shawara zuwa ga samari mu a kan alqur'ani karatu da aiki karatu da aiki neman ilimi yana da wuya amma kuma aiki da shi ya yi neman ilimin waya shi kuma yi don Allah ya yi yin aikin waya to dole ne mu kuma gaba ɗayan mu ga abin da shi a littafin Allah subhanahu wata'ala hanyar inganta karanta shi inganta karanta shi da kuma ƙoƙarin ɗabbaka shi a rayuwarmu kamar da manzo sallallahu alaihi ya kasance dabi'o'insa gaba ɗaya alqur'ani ne kamar da Aisha radiyallahu anha ta tabbatar da haka a cikin hadisi shawara ta hudu abin da shahi samari yan uwan, da alaƙa da take tsakanin iyayensu maza da mata ya kai dan uwa saurayi musulmi menene alaƙa tsakaninka da mahaifanka na yi musu da'a ga abin da Allah yake so kuma yadda da shi da kyautatawa zuwa gare su da ba saba musu da ta su ga abin da yake gaskiya ne abin da yake gaskiya ne kai musu da'a gaskiya ne da kyautata musu akan wannan abin gaskiya ne ka saba musu wanda Allah subhanahu ta'ala ya wuri ka da kyautata musu da yi musu da'a amma ya baka dama in sun neme ka akan su dora ka akan hanyar shirka ko sabon Allah ko bidiya to wannan sa a gare su baka waje ba to ya koyan wa samari kowa ya aure kai ne tsakani da Allah kowa ya san irin mu'amala ko irin alaka ko irin dangantakar da a tsakani da mahaifi ne ta yi daidai da karantarwa musulunci ta yi daidai da karantarwa addini ka bai da Allah ya hora manzo ne karantar kai musu da a kayan da ya kira zuwa ka kyautata musu ka kyautata musu ya hana ka saba musu ka guji saba musu wannan abin da ya gabata kenan kowane saurayi ya aza kai ne akan wannan sikeli na mu'amala da dangantaka ko alaƙa da tsakaninsa da mahaifa. Shawara ta biyar abin da shahi samarin al'umma da sauran al'umma mu'amala tsakaninku a matsayinku da matasa da al'umma kamar abin da shahadar ganga babba da shinkai ga yaro ƙarami, da darajar ta masu hurhura da jin kunyarsu da barin cutattasu da ƙoƙarin jawo duk abin da zai zama amfani da alheri ga al'ummarka a matsayinka na matashi wannan shawara ta biyar kenan ya waje ga ‘yan uwanmu samari su ga cewa sun miƙe sun samu jikin su garuwa sun yi juriya da dauriya ga abin da ya sha ya tabbatar da irin wannan karantarwa ta addini girmama babba jinƙai ga yaro darajar da tsofaffi jin kunyar mutane kaka zama tsagera mara kunya gaban kowa kana iya maganganu rashin kunya gaban kowa kana iya aikata aikin rashin kunya gaban kowa kana iya jirowa da yarinya kuna hira gaban kowa kana iya kunna sigari ko daga to shawara zuwa ga samari da biyu biyo na karrama manya jinkai ga yara darajar ta magabata da tejai jin kunya al'umma barin da abin da zai cutar da al'umma da kuma kokari a lokaci guda da jawo duk wani abu da yake alkhairi ga ko amfani a cikin al'ummarka a matsayin ka na matashi shawara ta shida game da abin da ya shafi fitintinin zamani da muke rayuwa a cikin su daidai wannan lokaci na abubuwan da suke wasuwa a cikin sauran al'umma yau na ƙoƙarin game duniya ta zama ɗaki guda da watsa tsare-tsare da shirye-shirye da kiraye-kiraye masu ma'anar ɗan adam ya zama mai cikakken yanci ɗan adam ya zama komi a wurin shahalas ne yana dama ya aikata abin da yanzu na dama shi ba abin da ya so bai gurabu da suke haskakawa ko jawo duhu ma a cikin al'umma dare da rana da suke ƙoƙarin watsa alfasha a cikin samari ta hanyar ta hanya daban-daban abinda shahin filafilai masu rubuta ɗabi'a da addini musamman a hanyoyin sadarwa sababu na zamani da ake watsa sabubba da mafari na goge da karantar da da tarbiyyantar da samari a kan zina da yawani da sata da irin yadda ake zubar da jini kisan mutane ko na gidajensu kwacin yan mata ko mata gaba ɗai kwacin dukiyar mutane wannan hanyoyin sadarwa da wayannan filafilin da ake watsawa a kowace hanya daban-daban tsaloli daban-daban babban manufar yahudawa a gare ku makiya Allah shi ne tsoro ku za ɗabi'o'inku su lalace tarbiyyar su tashi da ku daga matsayin yan adam ku koma zuwa gaba mutanen da suka yi kama da dabbobi da rayuwar dabbobi a cikin daji ka shawara zuwa ga samari su yi hattara da wayannan taruka tarko tarko da yahudawa suka haɗa a cikin wayoyi a intanet da sauran kurabu da ake shige-shige wanda za a koyi abubuwan da za su roshe maka imaninka su warke za maka musuluncinka su gurɓata maka addininka su cire maka ɗabi'o'i masu kyawo, su lalace ma mutuntakarka su sa ka cikin sahun dabbobi kuma ko dabbobi su. shawara ta bakwai abin da ya shahi tsayuwa tsayuwa da ƙawawu tsayuwa da hannuwa tsayuwa da hankali samari guda da tsayi ku nisanci zaman banza zaman kashe wando ya waje daga dukkan sauyi musulmi ya zama mutum mai ƙarfi ga tattalin arziki ta hanyar neman ilimin ayyukan hannu kamar kafin tanci, rinki, gini, sana'o'in hannu irin abin da shafi kowa yarin na wuta in ma ta kama ka zama mai wankin tuwahi a kama tuwahi ka wanke ka goge a biya ka sana'ar wankin hula shiga kasuwa don tsaye da tsayarwa, da sauran wurare na sana'o'a sana'o'i daban-daban da abin da shafi noma da abin da shafi kiyo da makamantar irin wannan bai dace ba san san san ga yi musulmi ya zama take da hannuwa ya zama mai zama kashe wando ya zama ɗan inuwa ta shaye daga yamma ta koma gabas shi ma ya juya zuwa gabas in ya shanya wannan inuwa ta kare koma ga wancan inuwa wannan shi yake zura ko tunzura ko saka samari su zama sun ɗauki wani ta'adda da za ta nakasa su, ta samu masu bakin tarihi a rayuwarsu. Ka zauna ba ka siɗi ba ka sa ɗaɗa in ji mutane, ba ka noma ba ka cira haƙi, ba ka aikin ƙarfi ba ka sana'a, ba ka da wani ilimi da wani abu zai shigo ka ta hanyarsa, kuma sannan ka ce sai ka ci irin abin da aka ci, sai ka sha irin abin da aka sha, sai ka sa irin surat da aka sawa, sai ka sa takalmi da hulla na kwarai to kaga dole ka tashi dangada ya san karshe ɗaya ka dole ya zama ka ya tashi daga gudu zuwa dogo ka taɓa kayan mutane wanda da kaya ka kaskanta zaman ka da miji ka kaskanta zaman ka da miji ka nakasa kanka bai zama kakkasa ce sai wani ya yi zuwa ya ake ka ɗauka to ka ka koma baya ka koma zakkan maza inda ga shekara ina ana hidda zakkan maza to ire irin ku ne kamata a tara a bayan zakka baka aje ba baka ba wani ajiya to ga dole ran nan da kai da barawar shara ku da aka gode mai waka ajiya ran da baka da shi wani za ka baya da shi ran nan da kai da shawara shawarar kubula a ko masu karatun boko su kuma kuskure na ga mutum ya kare makaranta kawai ya zanna a rantar wai shi yana jira aiki shekara shekara biyu sai ya samu aiki sai ka tare shekara da baka samu aiki ba ka kare makaranta a kuma kai sa da kawai ka tare da ka samu aiki ka zama ba ka iya mutum komi ba ka iya fafatuka alhali kasar Allah mai yalwa ce in da mataki a koma a wuri hanyoyin arzikin Allah yawa gare su a duniya yana yi wa Allah ya rubuta maka wani arziki amma ya sa sai ka motsa wani moci sannan arzikin zai shigo mocin asababi to ka ki ka motsa saboda haka kuri ne mai girma yan uwan mu mu zafi zaman kashe wando a cikin shiya da yawon ragaita a tituna al'ali ba mu tsaya mu saman mu kanmu madawa ba ta hanyar gina kanmu a tattalin arziki ta hanyar koyon sana'o'in hannu ka koyi kafinta ka koyi gini ka koyi sauran ayyuka duk da a maza ke yi saboda ka samu naka ko yan muwa aka yi da a yan magara ka yan muwa balai ita kan tsada ko ƴan uwa da ƴan ma gara kai kai ka kai ka ƴan uwa bale a ce da a aje ka dauke gare zan kai ka aje ka dauke to mutum namijin da ya sa hannu ya a don wani ya zama karkasaccen mu ya gurbata tarihin rayuwa ta ya mai da kai ne baya da saboda haka muna ba ƴan uwa samari shawara da a da kasala a da son hutawa a tashi tsaye a biki na kai a tahi tsaye a yi dogaro da kai shawara ta takwas abin da shafi neman ilimi neman ilimin nan ko bangare biyu neman ilimin shari'a da neman ilimin sana'a neman ilimin shari'a da neman ilimin sana'a bai dacewa ga saurayi musulmi ya zafi tafiya kafada kafada da tawagar jahilci da jama'ar komawa baya da mutane da suka yi da kasa da mutanen da suka zaɓan makan su rayuwar da na sani nan gaba don duk wanda bai nemi ilimi ba a lokacin kwanciya dai zai yi da na sani ba da tsuwa tsakanin da Allah ne za ku ce ga mutumin da ya kaurace mu makarantar addini yin rayu shekara arba'in a rayuwar duniya bai san wani abu game da littafin ubangijinsa ba bai san wani abu da sunan manzo game da sunan manzo ne wasu a sallama bai cikin masu neman ilimi bale ya zama cikin masu karantarwa kuma a irin sani za a ga shi na jayayya a cikin addinin Allah ba wata shari'a ko bayanin littafi na Allah mai haka kawa zaton sa shine ilimin sa yi aiki da son babu shakka duk musulmin da za a ce ga Qur'ani gode karanta ya kasa karantawa wannan ya kammala ko ya na kasa wannan ya ji daɗi ko ya ji bakin ciki wannan ya yi horin ciki ko ya yi kunya a ce ƙur'anin ubangijin ka ba ka iya buɗa aka karanta ba ka da rabo cikin alƙur'ani idan aka buɗe ma ƙur'ani kaddi, dibe shi kai dai kana ganin ga wani abu na an zana ba ka iya karantawa wannan halayya ce ta ci baya ta komawa baya kuma alhamdulillah insha Allah dukkanin iyayenmu da kakanninmu ba za kan wannan hanya da idan ka dibi tarihin mu gaba ɗaya ko ayyuka da kakanninmu da yaro ya zuwa makaranta za a sha hannu ne a kai shi makarantar liman wani ashe manufar ubanka ya zama ko da kaka tasawa kana da wani masaniya game da littafin ubangijinka sai dai wanda ya kiya ya kiya amma a wannan rayuwa samu dukkanin iyaye suka yi kokarin kai ya'yan su makaranta Allahumma har in an samu wanda bai kai ba to 'yan kaɗan na cikin al'umma amma mafi yawa duk iyaye sun kai jiya makaranta sai dai ya zama kila kai ka kiya ka fishi sai dai ya zama kai kiya kila ka fijiri sai ya zama daga baya kai da na sani to wannan wajibi ne akan samari tashi tsaye su nemi ilimin addini su tashi tsaye su nemi ilimin sana'a ka san dama ka san hagu kakai ta ka zama doro kakai za ka zama ɗan a ci a yamma a ka kada gugar ka cikin guguna ka kwandawo wa da maza kuma kwandawo sha wahala da kurce ka don ka huta nan gaba ka ɗauki wulaƙanci da kurciyarka don ka samu daraja da girma nan gaba shawara ta tara abin da shahi dangantaka ko alaƙar samari da shawar rayuwa mai halakarwa shawa ta rayuwa Allah subhanahu wataala ya ci dan adam da shawa kamar yadda Allah ya ci dan adam yana buƙatar ruwa yana buƙatar abinci yana buƙatar kwana haka akwai shawa da Allah subhanahu wataala ya rakkaba a cikin halittar dan adam sai Allah ya kasa shawar zuwa kashi biyu shawa ta halal da shawa ta haram ‘yan uwa samari, ka shaida ku da shawar zina da ake ta faɗaɗa tallata ta da kusantar da ita da koyar da ita a cikin tsohon samari a wannan rayuwa ta yau. Ta hanyar tallafin wayoyi da kafaifai daban-daban da suke watsa shirye-shirye da suke ƙara kusantar da mutane ga zina kusantarwa mai matuƙa a lokaci da guda da Allah na jawa kan ta fara zina kan ku zina duk wani labari da za ka karanta ya sa ka tunanin zina ko wani fim da za ka kallata ya sa ka tunanin shawar zina wannan yana cikin nau'in kukantar zina wala ta arafin zina ba ana ne sai ka zo ka kowa na ga matar da ka zina da ita ba a duk wata magana ko wani rubutu ko wani karantawa ko wani kallo da zai saka bege da shauƙin yin zina wannan ku zata zina wala taqrabu zina idan kada ku yi kallon filafilan da za su sa ku yi zina kada ku yi karance karancin kistoshi da labaran da za su motsa muku son zina wala taqrabu zina duk ya gane wannan to ka shaida ku da wannan shawa hatta da ku da shawar son tara dukiya kuma musamman cikin hutawa kai tsaye da shawar milki son shugabanci da shawar abubuwan hawa da shawar gine-ginen gidaje masu kyawo. da shawar cin abubuwa masu daɗi da shawar shan abubuwa masu daɗi da shawar kwaikwayon yahudawa da nasara da sauran makiya Allah da ‘yan kasakinsu wanda ake sa sunayen tamrarin ƙarya. yau in ta ana tawa da tamraro na to mawaƙi ne ko makiɗi ko marayi ko kuma mai filafilai kada namiji na ko mace ka an ce wance tauraruwa ce ba abi ta kai ba duk matan amin da an ne ka babu tauraruwa da ka ji cikin rediyo an ce tauraruwa to mai fitta ana dariya wannan manzo Allah sallallahu ya ce halaka ta tabbata ga wanda ka ba da labari ya sa ƙarya don a yi dariya halaka da tabbata a kansa halaka da tabbata a kansa halaka da tabbata a kansa in ka ji an ce tamraro a cikin sakwadon tamrari na ba a bai. duk wani mallami da a sakwadon babu wani mutum guda daga karɓa sunan tamraro duk ba tamrari na ba in ka ji an ce tamraro to mawaƙi na ko marayi ko mai shirya filafilan hausa su su ne tamrari to kaga nan taurarin ƙarya ne ba taurarin gaskiya ba ne. da shawar kwaikwayon sa sura irin ta yahuda da nasara ƙawa irin tasu murya ma irin tasu a irin tasu gyaran gashi irin nasu aski irin nasu kai haka da sunaye ma wasu ba ya fi sa irin nasu mutum ka ga ubani ya same muhammadu amma sai a ga ana ce mai Ronaldo. Muhammadu ne ya samai, amma sai a ce mai Ronaldo ke ya ba Muhammadu ba, Na haula wa la quwwata illa billah. Kage? Hatta ta hiyar su ya kuna akwai ta hiyar irin ta, suka mutu yana ta yana loga ya gaba ya baya. wani kuma ta yada kai kamar rakumi mutum na tiya shi na haka wai da ta yin gayuka da konannen su tataccen su tsagwaron tsintsan so da ƙungiyoyin kwallo na ƙafa da na hannu da na kwando da na bokit da na ƙwarya bakinsu ƙonanne da kammalar masaniya game da yau ƙungiyoyin ƙwallo da sha'aninsu wani yau idan za ka tambaye shi wani ɓangare daga cikin ɓangarorin yau ƙwallon duniya barcelona ko real madrid ko ko ko zai iya baka labari daban-daban game da su zai iya baka labarin mutum ɗari cikin su ko ne ko duk ya san sunan su kuma ya san inda suka buga ballo kuma ya san inda nan gaba za a buga kuma ya san wanda an hakura kuma ya san wanda ya shigo da baya yana baka tarihi yanzu amma a lokaci guda a dan bakin ciki da za ka tambaye shi game da ubangiji ka ba shi minti goma sha biyu ya yi maka magana a kan Allah minti biyar ya yi magana tauhidin uluhiyya minti biyar ya yi magana tauhidin rububiyya minti biyar ya yi magana tauhidin asma'i wa sifat minti goma sha biyar kenan wallahi bai yawa amma a fage za ka ji ya share awa shi ɗaya aka ce yana bayani akan kwallo da manya-manyan 'yan kwallon duniya balai ka tambayi labari game da manzo ne ya faɗa ma sunan manzon Allah da sunan mahaifi ne da sunan kaka ne a wani gari an kawai a yoshi menene tarihin rayuwa dai Yaya tasa shekara ta nawa makka me yasa ya koma madina shekara ta nawa madina min waro a zamani na madina bai da labari akan wannan amma tim din kwallo nasu wanda ya kaso yana da cikakken masaniya game da shi idan ka tambaye shi akan wannan ba za ka ji ya kasa a gwiwa ba baka za ka ji ya samu inniya ba ko na zai kawo maka shi bayanance amma a lokaci guda da bai a ban manzon Allah amma ya san sunayen kwallo na kungiyoyi daban-daban amma da za ka ce ni saha maka ashiratul mubashirun bil janna sahabbai goma da Allah annabi wa bishara da aljanna sunan duniya Ƙila in ya ƙoƙari ya ce Abubakar Umar Usman Ali zu da shahararina su da kodan ko ina cikin da kika samu wanda Abubakar Umar Usman Ali zu ana samu ko ka samu gida guda ma ana ya samu sai ka samu dattijo an mai da sabai Abubakar a yi wani ya sami Aliyu gida guda to kaga su wa'annan ba a iya manci amma ya kawo cikon shidda din bai iya kawo ba shidda mutum shidda ba cikin sahabban manzo Allah cikon goma da an kawo bishara da aljanna bai san su ba amma na yi sa maka mutum dari a cikin cikin da yake ra'ayi kai tsaye ya waɗa maka matsayinsu da irin ledar da sun ka taka ko garwashi da sun ga zaka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka za mu tsara rayuwar ta ba saka su akan shiriri ta da wauta shawara da goma alaƙar samari da ɗabi'o'i ya goyon uwa samari musulmi ku yi ƙoƙarin shilasta ma kanku da tabbata ma kanku ɗabi'antuwa da ɗabi'o'in musulmi da ɗabi'o'in wa kuke koyi da ta gararwa kuke kwaikwayo manzon ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ɗabi'o'in sa alqur'ani a cikin musulunci akwai ɗabi'o'i da ladubba da dukkanin musulmi zai iya wadatuwa daga wata tarbiyya ko wata ɗabi'a ko wani ladabi da wanda ba ita ba kuma musulmi baya neman wani abin da zai zama madadin hurhuri gare shi game da wannan karantarwa ta tafiya a musulmi. bale har yayi kudin da iyaye kwaikwayon ɗabi'o'in waɗanda kakanninsu su ne Allah ambata birai su ne Allah ya ambata alade a cikin alkur'ani kuma a ƙarshe su ne Allah ya ba da sanarwa a duniya ce ga musu kula aka hun sharrul bariya wayannan su ne miyagun halitta kula aka hun sharrul bariya Allah ce waɗannan yahuda nan da sa da ku gani su ne bakan halittar Allah babu mugunyar halittar Allah ya to wanda ya halitta abin ya ce musu ku. kai kuma miyawu da su kaka a cikin zuciya ka zaka samu dan musulmi dan musulmi ana kai hare hare ga juna a yi ta kakara ko a yi ta jidali har a kai ga cin kwala juna har a ga kwala juna har a kai ga bugayya kan ɗaya wani da a can cikin duniya ne kusan da kai buga da cikin baka rana da bakin zahi da faƙar dauna da ragga da yunwa suna can cikin babban gida da manya-manyan motoci da daloli dankare a cikin account kana da kana wahala amma a kai ne ake gantamar da uwanka kana kanakace kana hafshi yau da inda kake masamari sun zauna jin kaɗan abin da zai barkewa shi kata mai hirar ƙwallo. wasallam ya ce albarku ba a mutum ranar alkiyama zai tashi tare da wanda ya kasu to sai ka yi tsasa a gani irin da haka zo yan fatin ku na ɓallo. shin masoya Allah na ko makiya Allah masoya manzon Allah na ko makiya manzon Allah akwai wani shahararren dan ɓallo a duniya da ya yi wata nasara ga ɓallo ne aka yi hirar shi aka ce me ya kaso duniya yake mata dai da ne an ka ce me ya haƙi duniya ke musulmi da musulunci arara a duniya ba wai koyo kai ba a kafafen watsa labarai na duniya gaba ɗai aka haska yau wani haka ba wai koyo kai ba a lokacin guda za ka samu muhammadu da umar suna faɗa kan wangana kayi kan wangana lalatacce saboda sun shiri ta kansu to ya koyon ba bari ku ji tsoron Allah game da wannan Allah subhanahu wataala ce wala aka wa sharru bariya dabi'ar ƙarya dabi'ar yaudara dabi'ar rashin kunya dabi'ar rashin mutunci dabi'ar sace-sace dabi'ar zinace-zinace da ɗayan mutane ko matan mutane dabi'ar lewaɗi tsakanin namiji da namiji dabi'ar saba alƙawali dabi'ar saba ma uwaye da bijire musu da kangare musu da dabi'a da rashin mutunta manya da jin ƙai da ƙanana da makamacin irin wayannan babban ɗabi'o'i ba su da alaƙa da musulunci dukkan musulunci abin da ya karantar kishiyoyin nan ɗabi'o'i kaurace musu barin su duka karanta ne a cikin musulunci to ya ku yan samari shawara da muke ba a wannan gaba Da goma shi ne ku yi riko da ɗabi'o'in addinin ku yi da ɗabi'o'in musulunci hatta da al'adodin ku wanda ba su ama addini ba ku riƙe su ku ba al'adodin wasu mutumin da ba ku da alaƙa da shi uwa da ba, ko ƙasa ba ku da alaƙa da shi kamar kwaikwayon ko da al'ada ka da biyar al'ada ne saboda lalacewa wanda shi bai barin al'ada ne babu mutum mai barin saurin al'ada ta ya kwaikwayi al'ada wani irin ba haushi, hausa kula ne. da yaro ya tashi ya dan girma ya dele ko ya dawo sai a gane shi da kandaye ko da sarka ko da irin kunni ko a gane ya shiga wanda in abin a ce baka san shi ba da hadarin mota an kai ka gane za ka ce wallahi yi wanga arbida bai da wata kamata musulunci alhali abinda al'adar su ya samu mahaifi ne na sa kada zauren tango ya samu baba ne shina sa rawani ya samu baba ne yana sa jallabiya amma sai ta ya so wandon da sai mutum uku sun ya yi sa shi shi zanne a ta kagawa da kyan da kyan sa kamar dan muta kaga duk wando ya kai ga mutum guda da ya sa shi saboda Allah wando hankali na kuna hauka wando hankali kan mutum shi ga sa abi ne shi dai amma duk kaga mutum sai an kama mai a sa bai wando sai an kama mai a gassan mai to hauka na shiga ciki akwai dai wani abu na wurin to saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kwaikwayi ɗabi'o'i na gari hatta al'adar mu da mun ka cin mu ga iyayenmu bai kamata mu sake ta ba kawai sa a musulunci ba Yawancin yawanci na maha kwaikwayo konan gida kare da ka ga yaro ya je eh, wurin fita kudu ya dawo sai a gane shi wai da mundaye ko da sarƙa ko da yan kunni ko da wando mai fatan caki da su wanda ta yadda ya fito da ya zo har ya dawo bai ga wani arne ba ya yara wani bai ga wani arne ya sa haɓar kada ba bai ga wani audire da zauren tako ba bai ga wani arne da jallabiya ba kowa ƙama irin yadda ƴaƴan mu musulmi ka sa waƙoƙin arna in ka ce can wajen arna za ka samu suna sa waƙoƙin mu ka ce can ƙasar arna ka gani wani arna da sai ma kasa ɗan ana ce sa ko kasa ɗan shata ko kasa ɗan ɗan gwaro da sama ba fa abubuwan kwarai na ba ga. amma saboda nakuna na arewaci nakuna na mallam bahaushe ba su ra'ayi ne ko ko kasa ɗan ɗan gwaro addini na kasa ɗan ɗan ɗan ana ce addini na kasusuwan ga na waƙe-waƙen mawaƙan nan da suka yi waƙa al'ada ta wadda musulunci da ita to ko ita ba su tare da ta ba haushe ta amma kai da sai ka kawo ka kawo kasa ne in ya more kasa tuba ta sa ana yanki ɗan gwangwaye gada tuba kana rawa baka san abin da aka wani baka san abin da an ka ce ba wani wuri bacin Allah na haka wani wuri bacin addinin Allah na haka wani wuri sukan musulunci na haka ko kai dai rawa haka kai dai kidan gwangwaye da buga sarewa haka saurari saboda takwarci da zakarci da komawa baya To kaga wannan bai dace ba. Kamata a yawa da kowa ka rike ɗabi'a ce ko al'ada ce, mu rike ta mutu ba musulunci ba. Mu rike ta mutu ba a musulunci ba. To shawara ta goma sha ɗai ya koyan wa samari musulmi mai ƙoƙari mu sa lura da fahimta kan mu zama jakkan 'yan siyasa. Kun ga guguwar siyasa ta har kaɗawa. hadarin siyasa ya fara ɗarmowa. To kan mu zama 'yan turin motar siyasa, kan mu zama 'yan kuwa da kururuwa, kan mu zama wanda za a ba sanda ko makami don su cuta wasu kan siyasa. Kan mu zama a matsayin mu samari mashaya kayan maye don siyasa. a lokaci guda da 'ya'yan manyan 'yan siyasan nan suna can a cikin ƙasaitattun makarantun ne, ƙadattun makarantun ne, su ci abinci mafi shawa mafi daɗi, su hau ƙadaddun motoci. Alhali kai kana nan da kai da ɗan kana kuwa kana kalakace ko daular takon ga dama yawa. bancin an gama rikicin siyasa babbakon hadurin siyasa sun wace to me zai biyo baya sai ka zama matsayin wanda an ka ci gari da kai kakkafa gudu an ci gari da kai wurin yaƙi amma ka kama gudu don kai na kai faɗa da makwabcinka kan zagi warin ubanka kan ci mutuncin warin wanka kai kuwa kai yi ƙaƙara ku. amma a zuwa tsarin zaɓen ga babu wata kujera da za a baka saboda ko biki baka sani ba ba ka da takardar ko takardar ba gale ba ba ka da ko ta takardar ba gale ba takardar kunshin nama wa gada a ke ta tsamin ci da ko ita ba ka da wanda za a ɗauke ka wani aiki don ta kayan kuwan banza a ƙare hayowa kun taɓa jin an ƙara zaɓe an cira to cikin ƴan area boys an ba su wani? kwamishina nawa an kai wani ɗan area boys na sakatare nawa an kai wani ɗan area boys na irin waɗannan mahautsara suka ba wacce mutunci an taɓa rawar gudansu an gaji shi a kwamishinan kaza ko shi a sakataren kaza ko shi a daraktan kaza amma waɗannan da hakoma cikin gidajen su kulle sai kwanke su rasa ko da ba su yi amma takardar suna na hari suna aka ƙara zaɓe ka ji ana wannan sunayen su an ba su makamai wani akwai wani mutum wanda yake shi in an ka ce yau daren zaɓe to za a saura ko ƙato ƙato rago mai kawani dama gida ne babban gida na akwai tas babba a tare duk wani abin da aka bukata na ci ko na sha ko na falama ko komi a sa cikin gida yara ne gaba ɗaya babu mai hitowa da tsaya ta waye sai karye biyar na mulki komi haka so na ci akwai shi komi haka so na sha akwai shi an kulle ke babu mai hita shi ne bai kada ƙuri'a ɗaya ne ba su kada ƙuri'a kai ko hinduwa ba jin ka ba bai zuwa. sai bayan ƙarfe biyar rana ta yi lis sannan sai to kuma ba kuwa iri ne na in an ƙara zaɓen ka zaɓen ka an ba ta gare dan kare ne kujera ka saba da makwabcinka ka ki mutuncin ɗan uwanka ka yi gaddama da warin ubanka ka nuni warin wanka kan banza ka tashi tsula an ci gari da kai ka kafa hutu shawara ta goma sha biyu samari ku sani akwai nauyi bisa kanku akwai kallata-kallata a kanku nauyi na rayuwa nauyi na iyali da yawa matashin da bayan dogaro ga Allah a gidansu gari an ka dogara shi aka dibi shi an ka kura mai ido iyali ne suna da bukata da shi da tallafawa uwaye ne haka Watakila ma uwaye ne sun rasu sun bar mai a ne? maza da mata masu ramni su kannan gana shi ba su tsura ba kowa ido in ba Allah ba zai shi ko kuma ta uwaye ne nan da ransu amma dai masu ramni ne suna fatan gudunmuwa dai suna son tallafawa dai to kaga irin wannan matashi irin wannan saurayi bai ga warki ba warki bai gane ba bai ga zama ba zama bai gane ba dole na ya ta kwankwa ya damce ya yi kokowa da nauyin rayuwa don kai ya tozarta kuma ƙarshe iyali ne su tozarta waɗanda aka barbe a irin wannan ya kamata a ganshi a tsawon shiriri ta bai dace ba domin yawan samari mutuwa da irin wannan matsala da wadda idan ka tashi matsayin ka da saurayi ka dibi yanayin gidanku ka ɗauki hoton gidanku da ƙwaƙwalwarka ka zayyana taswira map na gidanku a cikin ƙwaƙwalwarka shin ya halin mahaifinka da mahaifinka ƙanne nawa gare ka me an makoman lalurorin rayuwar da za su waye gari in bai annabi su ko ba akan ka. sai ka fi damma kanka mahita tun da sauran lokaci shawara ta goma sha uku ‘yan uwa samari Allah ta albarka da rayuwar rayuwa. ku sani cewa tsare hankali shi dai kansa hankali ni'ima ce daga cikin nemomin Allah hankali ya yi kuɗi ko da kuɗi da hankali ya kamata ya tambawa ya wani da kuɗi da hankali yau wani ila kamar mutum da yadda suka ce hankali sauraron sun ce kuɗi hankali dai ya yi don ana ɓadda kuɗi don a nemo hankali ko ba haka ba to hankali wajibi ne a ƙarshe ni'ima ce babba ba ka sani ni'imar hankali sai ka ga wanda bai da hankali ka dibi irin yadda ya rayuwa to Allah an sa ku da hankali ya goyon ba samari ka zo ka gurɓata hankalinka da shaye-shaye da shaƙe-shaƙe da tsoce-tsoce to ka shaida ku ‘yan uwa ba ina ba ku shawara ku ƙaurace mu miyagun abokai a ƙaurace mu miyagun abokai kada a sha kayan maye a bar shan shaye-shaye ƙwayoyi da wari da baƙi, da ja da bulu da ɗoro a duk a wasu don Allah abubuwan shashakawa da abubuwan tsakkotsawa duk a basu don Allah ba don kwafi saboda ka tsare hankalinka wanda shine jallinka da za ka bauta ma ubangijinka kuma ka amfani kanka da al'ummarka wanda bai da hankali ya zai bauta ma Allah wanda bai da hankali ya zai amfani kai ne watakila sai ma ya tuzu daga dare ya kai irin wanda ba haukaci ka sha ko irin abincin da ya kaci cikin bola ko irin abin da zai ɗauka ya ɗaura ko irin inda zai kwanta ba ka iya kwanta a wurin to kamar da kanka mahaukacin ƙarfi da yaji ka cilanta kanka zama cikin 'yan gidan gidan kwari bankin Allah ya baka nemar hankali baka tsare hankalinka ba ka lalata shi da kanka ta hanyar shayen kwaya malamai sun ce idan mutum ya yi sanadiyar lalata hankali da kai ne to duk wani abin da Allah ya wajabta mai bai toke mai ba ma'ana duk wani abin da Allah ya wajabta maka in ba kai shi ba Allah yana rubuta maka zunubi da lokacin sallah ba kai sallah ba rubuta ma zunubi za a yi amma in haka hauka ta cimma bisa ga hukuncin Allah ba da hannunka ba to duk wata ibada da ba kai ba Allah zai kama da layinta duk wata ibada da ba kai ba Allah zai kama da layinta idan malamai sun bambanta tsakanin hauka da take da hannunka da sababinka da mafarinka da haukar da jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka an gane ko to saboda haka mutu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu bar shaye-shayen uwa kamar shaye-shaye na nan kasa sama sai a ga mutum wanda ka sani mai kuza mai ciki amma saboda shaye-shaye ya tsoce ya mirfi ya rami sai a ga mutum mai ladabi mai kirki mai himma amma saboda shaye-shaye ya barkaci saboda aka bari tsoron Allah mu bar cutar da kanmu da kanmu wannan nau'i na shaye-shaye ba yahuda sun tura waɗannan kayan shaye-shayen na ba don bai ba sai don mu rubuta kanmu da kanmu maimakon su taho wurin rosa mu sai mu ɗauka da kanmu mu rosa kamar misali mutum ya taho gidan kai kawo a shara da da heto ya aji bai kunna ba sai ka ɗauka da kanka ka kunna ka ga mu kashe shi dama shi abin da ka so gidanka ya kodi to amma ga ashanar ga heto ya aje tsakiyar gidanka sai ta yi sai ka taho da kanka ka ɗauki heto ɗin ka kai yayyawa ma gidanka ka ɗauki ashanar ka kan buga to haka na an misalin masu shaye-shaye a cikinmu su da kan suka kone kan su da kan suka rosa ginin al'umma wanda samari su ne shika-shikai na shugaban kowace al'umma to in ya kasance duk samarin mu 'yan shana da wa za a yi shawara kawa kan kawa a zini ba a gani in kaunar ka an ga dawo bida ba a kiran ka a shawara saboda abin da ka wani ba sa abin da aka yi ba ma zo an suka dawo bida kaunar ka su gane ka ana ma ai tura kaunar ka su gane ka saboda ka hadar cikin tsarin mutane to ya mu asa ma mu ji tsoron Allah mu bar shaye shaye Allah ya tubar da masu yi wanda ba su fara ba Allah zai suka fara gani gaba wani ya tsoron Allah duk wanda zai shaye dibi mai shaka in ya sha da rajanta ya ko kankanta da haka ya ko waɗuwa yi kammala ya ko da kasa yi ci gaba ya ko ci baya samu ya yi ko rasawa yi huta ya ko wahala yi daɗi ya a ko ciwo alheri ya samu ko sharri to haka kamata ka auna ka yanka fara sha Allah ta ka fara sha mai sha kuma Allah ya sa ya bai shawara kan goma sha hudu ka shaidin goya goyon uwa samari da akidodi fasarci da ɗariƙoƙi karkatacci da suka sa'a matafarkin muminai na farko. Mafi haɗarin aƙida da muke babu shawara da kashe ni daga gare ta shi'a. Ina ba yana yance shi'a ba sai an yi bayani ba ko ya san shi'a. Ba wanda bai san shi'a ba? Shi'a da 'yan shi'a kowa ya gudanar ta. A takaitan takaicewa shi'a ita ce ƙungiyar da ta ɗarfa ɗamara da ƙiyayya da faɗa da zagi da zuka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kakka yadda ka zama ɗan shi'a kakka yadda ka kusanci ɗan shi'a bale haka kullu abu wutar ɗan shi'a ka shedinka dubun ka shedinka daga kusantar shi'a bale haka zama ɗan shi'a halaka ta mai girma sannan ka shedinka da biya gurin ɗari kofi musamman ɗari ko inda suke da aƙidar cewa duka komi Allah ne gaba ɗaya duniya na rikakka da don Allah da babu komi sai Allah komi na na Allah da za ka ce mai menene wannan zai ce Allah ne komi Allah kai ma Allah shi ma Allah ke ma Allah kowa Allah wani ya zubi lafiya gaba da irin wayannan aƙidodi da suke kawace kansu da abubuwan da samari ka bukata ita dai shi'a akwai babban katawa wacce ka haɗa masa mai mutu'a mutu'a idan ka ce ma yarinya matta tuki ta ce matta Shi ke na ya halatta ku ta saduwa da ita kuma in kun ka sadu kun ka ce kun ka yi wankan ba in ji yan shi'a Allah ya shirya masu rabon shirya daga cikin su wanda ba su shirya da kai mana maganin su ko wanda digo na ruwan wankan ka za a halarci mala'iki da shi shine maka roƙon gafara har alƙiyama da su to saboda Allah mi zai hana kai mai bida ga duhu bale an yada mai eh? in kai mutu'a da yarinya ga shi'a to in kun ka kun kai wankan da ba duk digon ruwan da ya faɗi ƙasa mala'iki zai zama shi ka roƙon ma gafara na haɗa da alƙiyama to wanka nawa za kai ka hankali iko nawa kenan mala'iki nawa kaga sai kaga cato kai ma ai har gafara ta ma yawa inda ma ana sai daga hala ai sai ka diba ka sai to abin da aka ce mai harkin su ko sauran dari koki abin aka kawace muku Kiɗi da rawa sai a taho da tare a gasa shi shi zaki a yadda kidi dan dare dan dare kuna rawa kuna saboda kiɗi akwai daɗi gare shi Ba ba haka ba ko han bayan Allah sun saki ina daɗi ba mai musu ki ina daɗi an fahimta ba mai musu gishiri shina da ni kalmi ba mai musu kanwa tana da zarci babu mai musu lemun yami shina da yami to aka kan san ba babu mai musu shina da daɗi masu barin kidi da gangani wa za a don Allah suka bari ba don mai da daɗi ba an gane saboda kiɗin na da daɗi duk wanda ya bar kiɗi nan duniya da sauraron waƙa nan duniya ran alƙiyama Allah zai tara su a cikin badama aljanna karkashin manya-manyan itacen aljanna sai Allah ya sako wani iska mai laushi mai daɗi mai ƙamshi sai ya ratsa cikin kullum itacen ga sai ka ji wani music yana tashi sai ka ji wani sauti yana tashi cikin aljanna wanda wallahi inda ana mutuwa a aljanna don daɗin music din nan mutuwa ba kai balle nan da kana iya jin waka goma baka mutu ba ko kwana baka yi ba nan duniya ka sa waka wanga ta kare ka sa wanga ta kare ko an gaje baka yi ba wallahi waƙar da za a ji da kiɗi cikin aljanna inda yana halatta a mutu cikin aljanna da da ƴan matan aljanna sun fara rera wannan waƙar ta ka kashe ka mutu mutu amma fa sai ga wanda ya farnin tsoron wake-waken nan duniya da kiɗe-kiɗen nan duniya wanda kun ka san manzon Allah ya ce giyar duniya eh bai shan da lahira ba kwasha zaƙin busar duniya kwasha daɗin tamburar duniya to wancan bai jin daɗi ne to Allah zai haramta mai wancan an fahimta Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cikin duniya sai ya kawo wannan bayani da ya kawo sifofin aljanna da ni'imomin da a cikinta ya kawo hadda sauti tun da nan duniya shi na zina da sauti to duk wanda ya fi sautin shaitan ya hana maka ne cin sautin aljanna to Allah subhanahu ta'ala zai ba da wani lokaci ga 'yan aljanna su shakata tun da nan sun taushe kunnensu suna son su jiya amma sun kake su jiya don Allah suna son su raya sun kabar raya don Allah to sai Allah ya ba su wannan kammalallen daɗi wanda ya wanga shiriri ta da auragiya ta duniya to wannan shi ne shawarar mu gare game da abin da ya shaye wa'annan akidoyi da babban dari kofi shawara ta goma sha biyar ya koyan wa kamari muna horon ku da riko da karantarwar musulunci da biyar hanyar magabata na gari a aƙida da ibada su ne jama'a masu cira daga cikin jama'a saba'in da uku. Muna horon guda girmama dukkanin abin da yake alamomin addinin Allah, darajar da malamai, koyi da salihan bayi, Bari duk wani abin da mai kirkirawa ya kirkira a cikin addini. Ka shaidin ku da awar abin da ba guda. da, ce mallami yake ba mallami kake ba, kakka ce ka sani ba ka sani ba, kakka ce ka iya ba ka iya ba, kai ko ka ce ka jiya ba ka jiya ba, ko ka gani ba a gani ba, inna sam'a والبصر والفؤاد كل fuada كان عنه مسؤولا anhu mas'ula ka ku da kakkawa ka riƙon matsayi da wani al'amari ya haru kai maza maza ka yanke matsayi da wani abu ya maza maza ka da ga fatawa irin abin da inda lokacin Umar dan Hattabi na an kai mai wannan tambaya sai ya kire muhajiru da wal ansar sahabbai muhajir da ansar ya tara su ya gitta wannan matsala gare su sun yi bitatta an ƙara mutuna ilimi an tattauna sannan a hidda matsaya yau sai ka samu ɗan almajir almajiri ɗan koro da ka bai zai baka amsa irin matsalar da umar an ka tambaya sai ya tara sahabbai muhajir da ansar su ba da amsa to wannan kuskure ne gare mu ka tsaya a matsayinka na mai bidar ilimi ka tsaya a matsayinka na mai bidar ilimi ka nemi ilimi lokacin neman ilimi ka shaidin ku da gaugawa ka shaidin ku da son shigewa gaba kayan cancanta ka shaidin ku da son bayyana saboda son bayyana yana kanin tsara kamar da kanin laraba ka ta hudu zuhuri ya kasimu zuhura ku yi ƙoƙari ku nemi ilimi kayan shugabanci ya cin mu don in ka zama shugaba babu ilimi to sai matsala ta samu bi ilimi kayan shugabanci ya zo maka in ka zama shugaba baka da ilimi musamman na addini to sai ka dai hana ma ya neman ilimi kila ka a shugaba na addini amma ga wasu yara sun tsere ma da karatu za ka iya karatu gare yanzu ka ake a an gawa ne inda wani yana karatu alhali shi an ne shi kowa da ba wani na kaga sai shi da shugare ka yan uwa samari ku jimre ma wahala da ɗawainiyar neman ilimi na addini da na duniya kuma dole ku zama masu jimrewa da hankuri da kurakuran malamai ga mu'amalar malami kamar iccen da bido yake iccen da bido yana da kaya ko bai da kaya ko iccen kurna ko aduwa ba suna da kaya ba to amma ai hayo ba a bar abin nan kimar ƴaƴansu ba don kai da ƙyar yanzu in kana buƙatar sansanin aduwa ka ɗebo su kaya ba su soke gaba to amma kuma idan ka tafi san sanin addua da fara ɗiba sai kai ka soke ka sai ka dawo ka ce kai ka fara da ka soke ka za ka daure ka ɗaya gurgurun wanda aka so haka in ka hau da bino kaya ta soke ka sai ka ji don masu ganin zuma zuma ba su ciwon su idan zuma ta ci don sai su dawo daga gani za su ci gaba to haka makaranta ko malamin ka ya bata maka rai ko ya maka wata mu'amala wadda baka ji daɗi ba ko ya saba ma wani abin da an fahimta ka a yanka dole ka yi hankali shi in baka yi hankali da malam da makaranta ka yi hankali da kasuwa sai ka yi gurin kasuwancin ka a bata makare so dubu kamar wanda malam ya bata makare. rai riɓin riɓin so dubu ma wanda ba kowa ba ma san shi ma bai ta bata makare, kan hanya ma sai a bata makare. kan hanya kana ta iya da saboda ka dole a yi hankali da mu'amala da malamai duk wanda bai yi hankali da makaranta ba ya hankali da masana'anta an gane da saboda haka mai hankali ku sani cewa kuma tabbatattar magana a wurin malamai na Allah malamai da suka tace ilimi shine dukkan bid'a bata ce babu bid'a wadda a hasana babu bid'a wadda a waje. akwai malamai da sun haka kasa bid'a zuwa gida biyar ko shidda ba amma duk wannan kashe-kashen bai da alaƙa da waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su ne ara na gari sannan masu bi musu sannan masu bi musu sahabban manzo Allah kakaf ba ka samun guda da kasa da abin ba su da ilimi ko suna da ilimi to ya an ce ka kawo sahabi guda inda ka cira to cikin littafi inda sahabi wanda ke a kashi kaza ta wallahi haka mutu ba a kawo shi tabi'i wanda ka diba sahabi duk yawan tabi'ai a ce ka samu mutum guda cikin su da ya ce a kashi kaza ta za ka samu haka tabi'u na kenan bayan karnin ga uku sahabbai tabi'ina tabi'u na sannan aka samu wasu malamai sun taso suka sa fahimtar kasa bid'a ne to mu dauka da waɗannan malaman da suka zo bayan waɗanda uku karnin ga uku sahabbai tabi'ai na da su waɗanda tabi'ina da sahabbai su wane ne mafi ilimi su wane ne mafi tsoron Allah su wane ne mafi gaskiya duk wani abu da zai sa ka bi mutum waɗanda sun yi waɗanda don haka waɗanda da sun haka tafi da abe in don ilimi gare su za ka bin su to kaka ko kai ga sahabi tabi'i ma tabi'u tabi'i na ma ya tsile bale tabi'i bale sahabi in don tsoron Allah su za ka bi su tabi'i ma yin tsoron Allah tabi'un tabi'i balle tabi'i balle sahabi duk wata sifa da mutum ka cancanta a riƙe magana dai don wannan sifa a yi koyi da shi don wannan matsayi waɗanda ƙarni uku sun hito wanda yanzu baya gare su sannan mutane suka ce shehu usmanu ya kasa bidi a biyar alhali shehu usmanu ba shi kasa bidi a biyar ko a cikin ihya ukadi ba ka gani shehu shi ya kasa bidi a biyar karrati ta karrabiya ce kasa kasa bid'a biyar saboda haka ko da shehu ya taho ya cin wasu mallamai sun kasa bid'a biyar an fahimta saboda haka maganar bid'a ta kasu kashi biyar ba babu ta ba a ta to amma da maganar bid'a guda ta kamar da annabi ce ko wata bid'a bata ta da maganar bid'a kashi biyar ta akwai kaza akwai kaza wane ne abin gabatarwa a wurin riko da koyi maganar manzo Allah da sahabbai da sun ka rayuwa har sun ka kare babu wanda ka sami da aka. tabi'ina sun ka rayuwa har sun ka kare babu wanda ka sami da aka. tabi'u tabi'ina sun ka rayuwa har sun ka kare babu wanda ka sami da aka. to kuma annabi da yace mutane za su kashi kasu 73 cewa yi guda ɗaya ka shira ce waɗanda suke bisa ga abin da suke bisa gare yau ni da sahabbaina to sadda magana nan bid'a shi na da kashi guda saboda haka malamai masu tace ilimi masu tabbatarwa mu haƙiƙi na bid'a ko guda an kai wata bid'a fada kuma maganar manzon Allah da sahabbai ne ta bi ta bi ta bi take abin gabatarwa akan maganar duk wanda ya zo baya gare wanda bai kai darajar su ba haka magana ne ba ta kai tasu babu bid'a hasana babu bid'a wajiba balewai ma wajiba babu abinda maza Allah ce kullu bid'atin dalala sai dai nan abinda ka sa tangarda da kuskure ga sauran almajirai yan uwanmu daukar mamaye kalimar bid'a sai a sata ko ina aka ga dama alhali bid'a ba ta shiga sai ga addini ba bid'a ga addini ne suka shiga an gane da sai inda an ka yato magabata da wanka suka shan iska da mareci a rika na kaba ana ne tara to yanzu ga hanka na babu iska to yanzu haka ga addini da sarki nan ba a sabi da ana sai su mance da wani shehu usman ya ce albid'atu hiya ihdasu amrin fid dini fid dini to wanda yanzu addini na haka ga yanzu duk wurin gawa adda aqida wanka galada nawa muka samu da muna kanza duk wanda ya zana da hanka tana ba shi iska cikin zuciya ce akwai aqida yana da lada kaza don ya sha iska hanka da ba jin da wanka ba jin da wanka an gane kuma abin da kawai sara maka ka abubuwan da ba ibada ba su ga shigan bid'a ba manzon Allah ya ya dakunan mata ne mata nawa gare Allah akalla ya tare da sai bai duk sahabban manzon Allah inda huskar dakuna ne ga dibi ko ta ya daki haka shakai to kaga shi ba din ba kira ka banda kaga abin da shahidi na kenan ba addini na ba to wani ginin laka aka yanzu a yanki da filo sai mutum ya bid'a addini na yawa za ka samu wani sahabi kofa dai nan ta bi, kofar gida ne kila annabi kofa dai nan ta bi. amma ba a ta ya bid'a tun da bai mai da kofa dai da kofa annabi da kai kila an fahimta annabi bai taba sa kube ba amma kube addini da fasadun fi kube a cikin littafin lada na ga wanda sa kube babu to saboda haka kuskuren da muka yi sai mun da wurin ta'aribin bid'a hiya ihdasu amrin bid-dini ko ihdasu shay'in bid-dini bid-dini ma aka ce wa an yakuna minhu wa laysa minhu kirkira wani abu cikin addini wanda ya kama ya zama ciki ne amma ba ciki ne yake ba shi ake cewa bid'a amma sauran abubuwa da suke abubuwa na na halala ba a sa da gare su yanzu ba a ta an ka hau mashin ka bi da tunda Allah su ba hau mashin ba don hau mashin ba addini na ba ko addini na hau mashin ba addini na ba to dama inda aka cewa bid'a ga abin da ya zama addini da abin da ya zama addini misali yanzu ka ta kafa da sallah kayan ka ware iqama sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah so ko sanan ka ware kama. annabi da za a kama masallaci ne haka aka yi bilal haka yake sai ware kama? annabi ya ce shi haka nan to kai wacce ka ce astagfirullah astagfirullah so ka haka mara kama wacce to kaga ka bid'a don ga abin addini na kai astagfirullah addini da an gane to saboda haka addini ake ce ba bid'a dan aka a dauki abin da ba addini ba a ce a ba shi sunan bid'a irin masu cewa to ayar annabi bi tsara gumi ya zo makka ko ko shiga jirgi ko zo maka kun bid'a shiga jirgi addini na ba addini na ba an gane don lokacin da annabi ya haura a duk su ne da an bayar da suka taimaka su da kumi suke to ana ta sun sa amma annabi amma in zo wurin aikin hajji duk wanda ya haka za su don shi addini da an gane wanda ya ji haka da za su yi shi ba lita abu zo mana su kafa hannu amma abin da ya hawa ko sa sutura ko makamancin wannan wannan ba a raba shi ga bidiyar. wasiya ta ƙarshe ko shawara mai ta ƙarshe da samari ya ku yan uwa samari ka shedin ku da ƙoƙarin ja da baya ga karantarwa addini da abubuwa masu kima da tsarki a cikin addini don makiya Allah subhanahu wata'ala ko shi fafatukar su suwa tsabata a cikin ƙasa su yi ƙoƙarin juyar da matasa daga kishin halartar masallaci zuwa kishin halartar fagen kallo yau in ka zo masallatai ma a kowace sallah cikin ne ga biyar Tabarin da za ka gani ba su ɗaya bisa goman tamarin da za ka gani fagen kwallo da yake kowace shi da ake kwallo yau duk inda ka tafi da kawai za a ga da mareci kwallo da sa'ar kwallo masu taruwa wurin ƙwallon nan da mareci jumlar su in ka tsare ko wani masallaci ba a ganin su. ina na suke da aka sallah to kaga sun ja sun rage yawan su ya karanta a masallaci yawan su ya yawaita a wajen kwallo saboda wani Allah wannan kokarin birkice ƙwaƙwalwa ce ta su ko ba shi ba makiya Allah subhanahu wa ta'ala sun daka wannan tarko saboda su kawar da su daga tafarki na gari darajanta abin da aka karkace su yi kishi hamasa kishi za ka ga mutum yana kishi akan fati ne na kwallo za ka ga mutum yana kishi akan wani abu da yake shawa na shawoyin rayuwa yau da za a ce a yi sanarwa shahararren wani makiki ko mawaki ko wani ɗan dirama hausa zai zo sokoto sai kayan mamakin yadda mutane za su yi ɗorin dogazo tururuwa amma babu ka san wani mallami da ya sha'ar ba a Najeriya yi wanda za a ce zai taho ka samu an yi wannan turuwar alhamdulillah wannan zaman namu ya yi albarka Allah kara mai albarka an taru bare ga munan da zaune don mu ji Allah ce da manzo ne amma wallahi da duma na mun ga tawo wallahi da tsarewa da muka buta wallahi da mun tawo da dakwalen budare masu girgizar ku suna rawa suna ga albarka wallahi da yau mutu ya kai goma sha haka Kodon Allah ba da ke ba to kaga wannan ja da bayan ga harka addini ko kwayi gaba na ja da bayan. da yanzu baka san iyaka wanda a wurin gaba kila haka tsayi sai a cimma wurin ba ne a faɗin rashin halayen mawaƙi a ce shi na tsawo yanzu da a ce sa'adu bori na a wurin ba wani koron ɗaya ga kuka sa arzikin shi ya ɗorin ba an bayar sa tsari wani to aka yi ajiyar eh yan shari to gaji to makiya Allah subhanahu wa ta'ala sun yi tsare-tsare don su wanke masa mari kwakwalwar kullun cikin shirye-shirye ake a wanke masa mari kwakwalwar a ƙazantar da ita a birkice ta inda ya kamata su huskanta ba na su huskanta ba a ture ma ne hukka a bai da hukkar ka baya ga ga mutum da sura amma mutum ya gani ko kuma ka zama hanko to wannan sai mun yi hata a kawo in ba haka ba gaskiya za mu yi da na sani Allah ya kare mu daga na sani ta sani kan mu zama aka san aya wata tabu ma ta tando shayatinu ala ahadi technology mu biye mashi riri ta mu bar addinin ya ku yan samari mu yi kokarin gina rayuwar mu saurayi ka yi kokarin gina rayuwarka wadda aka san ta kasance nan gaba in ka ba saurayin kwarai tsohon kwarai mugun saurayi mugun tsoho saboda a gina rayuwar da aka san ta kasance ka lura da tsofaffin da aka bagare ka duba da haka jin kunshiya tsayi nan da ka gani suna tashi da ke suna zanna da ke suna tsaya da sanda sun yi zama a wanda lokacin naga sun yi zama irin wanda lokacin da kai ma kai za kai ce inga rayuwa to ka dibi tsayi ka gani a hana son ka rayu in ka karrama kanka lokacin kunciya sai ka ci karo da karrama a lokacin tsuwa amma in ba ka karrama kanka ba sai ka kai lokacin da kana son karrama baka gina ta ba in baka wahala da kurciya ba sai ka kai lokacin tsuwa kana son ka huta babu huta don ba gina huta ba sai ka waye gari lokacin tsuwa ka ga mutane suna so suna shawar a ke suna da ilimi amma ba su nemi ilimin ba suna da shawar a ke sun cancanta su tsaya a wuri kaza amma ba su gina hanyar tsaya ba shiga makarantun ne ka gani ko wannan na zamani sai ka cimma oho da hurhura da yana shara ka cimma yaro matashi tsoho sai ya share mai ofis ne ya goge mai ya zo ya zamna shi kuma ya goma can bakin kofar ofis ya zamna bisa kawai ya ranar kujera can zai ce baba ya ce na abin ya ce da Allah dan tsohon min katikan kuma warin jika ne na me yasa wannan tsohon ya zama haka wannan yaro ya zama haka ilimi na haɗe na duniya na cin tuwo in tsafa ilimin tiƙa-tiƙa na cin tuwon gaba shi na bambanta wancan tsohon na bakin kowa bisa eko kujera da wanga da ya share ma ofis ya goge mai tebur ya sanna kuma ya kire a kuma ya ya da shi to in ya zama a nan duniya ilimin duniya wanga shi na za a samu wanka tazara da wanga bambanci mai fati to ina ga ilimin lahira ina ga ilimin da Allah ka so ina ga ilimin da Allah ya ce a yi ikra wa rabbuka al-akram in karatu Allah ya karrama ka da baka yi karatu ina karama da wurin Allah don haka mu tsoron Allah mu jara dan uwa su bayu ne muku fata alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya sa in kunne ya ji gangan jiki ta tsira abin da ni karanta dai Allah ya ba mu ladani da ku shi ba mu yi aiki da shi kuskure na Allah shi ya yi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika